kuma motar nan ni sai ma daga baya ma yanzu nake ma ji a jikina anya ma ba da bi kika bani ba wallahi motar nan ba da zuciya ɗaya kika bani ba saboda duk mutumin da zai baka mota ya kamata ya baka mai a cikin full tanki kin bani mota ba mai ke ki gaya min cewa motar nan ba mai ba ban gane ba na to kai adalcin kake mun to ai ni idan na ce baki min adalci ba ke bai kamata ki faɗi ce ni ba muke adalci ba domin kowa ya san cewar ni taimaka ne rufa muke asiri ina saurayi na na zo na auri bazawara ko wannan ma ba taimaka miki ne ba wato saurayi da bazawara ko eh haka a ba haka bane James baby. To na ce ki arso kin tsaya kina ta ubanci me ke faruwa ne? Haba ki kula ba fa na son damuwa nan taki. Ba abin da yake damuna illa in ga kin shiga cikin damuwa. <laughs> Kai kin kasa fahimta ta. Bari in gaya miki duk fa wannan 'yan dabarun da ke ga ina yi ba fa akan kowa nake ba sai dan saboda ki. bani da wani buri illa yau in ga mun samu yanci ni da ke mun sakata mun wala ni nan da yake gani wallahi na shirya wannan matar iya shege kala kala ya fa kirga yanzu ba mun da mota muka yi ba to wannan ba komai bane ba ina tabbatar muke idan bukata ta ta biya kin ga gidan nan ko dai ga baki ɗaya ya zama mallakin mu ko kuma mu tarkata da ni da ke tafi can wani wajen ba tare ta sani ba ya shimfiɗa mana gida irin wannan ko wanda ya fi wannan ni fa na gaji da gafara sa zance ina gaya miki ba sai ma an ga san ba za a ce gafara ai sattane an gama da shi ina gaya miki yanzu ba ta yi tafiya ba to ba ta isa ta dawo ba ah haba ayin allah suwa da ina gaya miki ba mace take wa namiji ta kaba ba to ni zama ta kaba <laughs> to a kaina za a fara a kaina za a fara ba dai ta yi tafiya ba to bata isa ta dawo ba ni fa kaddara in kin san kaddara kaddara ce ta jawo wannan auren ni da baiwar Allah nan amma bata isa ta dawo ba ina tabbatar miki ni zan buga mata ta kaba ni da ke za mu ci mu sha zai share mana hanya share har zuwa yana ina jin ka ya kai shiru ci gaba mana sai ki ce kin dawo kirka shigowa shi dan adam musulmi ba a san shirka faɗo mutane ba sallama amma ki su daɗo irin wannan ba kyau Allah ta karu duk abin da kuka faɗa ka kare na mun hankali a cikin kunne na kuka faɗe su wallahi dama ba inda zan je dama na fara kokwantanka a cikin zuciyata ne shi yasa na shirya tafiya domin in tabbatar da abin da zuciyata take take ayyana mani kuma yanzu gashi na tabbatar da ido na karmi ya karki ya jiya kan ya bin bin bin diddigin dan adam ba daidai bane harisu ke motata na gano buta yes kuma wanda ka sayarwa motan da wanda ya dillancin motan suna hannun hukuma da Allah ina zuwa hajiya ni kin ce ka rena miki hankali ni ba bai kamata ki rena min hankali ba ya wannan tsohon zance zaki rika dauko min kaga da Allah saurara mu ka bi ni a hankali ba ni kadai na shigo gidan nan ba tare nake da jami'an tsaro saboda daga nan gurin kana bani takarda ta su tattara min kai su yi min waje da kai shikenan ai muka bar warya ni da kai wallahi harkar nan sai ka kwashi farkar ka zan ce ba haka bane wannan mata ce kuma har kana taki akwai mugunta shi yasa kika yi dogo katanga dan irin wannan abin mutum ya a to kai dogon tsalle mana dan Allah dan annabi karmi haka dake aji yana ina ina zuwa illa mai yanzu na ta takarda ka bani ko kuma menene sake ni kawai ka wuce gashi nan da shigo su tattara min kai da ma hajiya ni ba rike ki ba bari ki can sake ki saki na aure nake magana dan Allah dan annabi hajiya a'a me biyin ka sake ni ma an maka sassauci a'a dan Allah ni ki dan Allah to shikenan kakka tabbas ba kai ƙarya ba kun haɗe da ita ko ta ina domin akwai abin mamaki matuƙa a cikin al'amarin amma idan ka kalli al'amarin da idan basira za ka gane allah ne ya ƙaddara shi a haka tunda tun a bayan kafin ku haɗu ashe allah ya haɗa ku a wani ku ne ba ku sani ba Ga shi dai an gama kewaye kewayen an dawo an haɗu ta gane cewa kai ne rufin asirinta kai ma ka gane ita ce abokiyar rufin asirin allah alhakim kaga dai bata san da ba ban santa din ba amma kamar yadda na gaya maka labaran mutane suke tafiya kuma wani babban abin mamakin shine wanda ya min sanadin da na shiga damuwa da ban taɓa shiga irin ta ba rayuwa da shi ya jawo har na kai matsayin da nake ciki yanzu gashi ta hanyar ta sandai kuma Allah zai kawo min waraka insha bangaren in Allah yadda gaskiya na karba amma kawai tunani na dai dama ita shafa kuma ka san da ita yadda mace take da kishi da haka babu yadda za a ce wannan abin bai dame ta ba to amma kuma fa an kalli Da bangaren ita kuma ita hajiya rahama ita bai kamata a yi mata haka ba saboda ta nuna irin yadda ta sha wahala da kuma yadda take neman ɗauki to kaga da haka ina ganin gaskiya hakura zan karba kawai shine dai ina iyaka shine na iya kokari na dai ga cewa ita shafan ta fahimci yadda al'amuran za su kasance a zauna lafiya ko ba haka ba yawwa so shine dai kawai nake ta tunani ai karma ka sa wannan a ranka domin wannan al'amarin fa akwai kawai dai lamarin Allah ne amma dai akwai abin mamaki in ka kalli abu yanzu yadda ka rinka goce-goce kana zille-zille duk aka yi gama yawon dai aka dawo ashe da'ira ɗaya ce inuwa ɗaya ce haka ita ma shafa a ƙuri za ta yi haka Allah ya kaddara ka zama mijin hajiya da shafa ma zuwa ga da dawa Allah ne ya tabbata da Allah ka samu mu dace ba kyau ba kyau a yanzu da kyau <laughs> tashi shalo tashi tashi tashi da Allah tashi ya hanya to alhamdulillah Yan sami ku lafiya wato na lura dai wannan ɗabi'a kici da haka ko yaya na kai ga cewar a bari maza ke daina ba to ba kuma ko za mu shiga daga ciki ai kuma sai nan mu ko a ina ganin nan da ma ya wadatar wato hajiya rahama bayan tafiyata na yi dogon nazari akan uzurin da kika kamun kuma na ganin zan iya cewa yanzu na yanke shawara to yau kuma wace rana wannan shawara an yanke ta kai to alhamdulillah na lura da cewa idan har Allah ya tabbatar da wani al'amari babu wata matsala insha Allah kamar yadda kika bukata da haka na ganin na karbi uzurinki da haka ma'ana dai na aminta da magana a na da ke Allah. kawai na da wani tunani. Alakar ki da matata wadda ita ce ta yi sanadin haduwata da ke kin ga ita wani abu take nufi daban sai kuma wani abu biyo baya. Hmm. Da haka ba na so ya zamto kamar an yi wani abu da zai zamto an ci zalinta. Duk da dai hakan da za a yi ba haramun ba ne. Kuma na yi duba na tausaya na ga cewar hakan din da gaske matsala ce a gare mu. da gani harke sau da haka tunanina shine shin wai zai gashi fa'atu tsakanin ni tsakanin ke cewar ga yadda lamarin zai kasance shin ni zan gaya mata ko ke ce dai mu dai sayin da za a dai a mata adalci yadda zai zamto ba ta samu ta samu kwaruwa ba eh, ina ganin insha Allah tunda dai mu ba yara bane a yi ta kawai ta kare a wuce gurin wallahi tsabar farin ciki ni ban ma san me zan ce ba amma kai ne ya kamata ka faɗi mata shikenan zan yi tunanin abin da ya kamata insha Allah to barin ka maka ko ruwa baka sha ba ba ku karki da me kike ji da baka nasu ba abin nan da ba ɗaukar lokaci zai ba ina ganin eh, a satin nan ya kamata a ce an yi abin da ya kamata saboda karma da dogon lokaci gaskiya ne yawwa kin san an ci gaggawa yake shiga ko kuma sanni sanni daga Allah take to na samu lokaci sosai na yi tunani ne akan abin da ya kamata kuma alhamdulillah yanzu gashi na tabbata sakamakon ya miki daɗi gaskiya dai na ji daɗi wannan shawara ta ɗauki dogon lokaci shawara shawara shawara yau Allah ya kawo min ƙarshen shawara ta ma ji da sharaɗi gaskiya ina gudun kada abin da ya faru da mijinki na baya ni ma ya kasance a tare da ni ina ganin yanzu mai wani tsari maimakon kawai a ce na aure ki saboda kina da wadata wani abu a dauka ana bani auren dauki sandar kadin me zai hana mi a rubuce in yi tunanin me zan yi na dogaro da kaina kuɗin duk da za ki ɗauka ki ba yi shi a rubuce a gaban yan uwanki da hukuma da duk wanda kike ganin kin aminta da shi da sa hannunki da nawa saboda sha'anin rayuwa da mutuwa yawwa ci gaba da juyawa ni ma ina jin ina samun wani abin da zan iya ci da ke san cewa ni ma miji ne kuma kin ga yanzu ah, zan zama mijin mata biyu ne to ya kamata a ce ni nake fita nake nemo abin da zan baki na bata ba wai kullum kike rika bani ba kina bani ina bata wata kila wata rana hakan zai iya zamantowa ta ga kamar an mata wani abu na kaskanci ba damuwa in dai wannan ne duk abin da ka ce ni ma ya min insha Allah alhamdulillah shikenan sai ki shirye-shiryen da ya kamata abin da ake ciki sai ki sanar da ni na koma insha Allah ni zan koma assalamu alaikum ka ga dai insha Allah assalamu alaikum ta yi kyau, arziki ya yi. ya yi. Aminu A duniya ta yi kyau, arziki ya yi. Ah, me gida? Wa? Ya na ganka yau cikin fara'a. Haba, ai dole ki gani wasai yau din nan. Domin ina baki labari. Irin gamdakatar ɗin da ƙari biyar, ni ma shi na yi. Gamdakatar kuma? Ban gane ba. au to to na gane ba fa irin abin da kike nufi ba ba irin ina nufin irin yadda Allah ya kawo masa waraka ni ma Allah ya kawo mu ina baki labari ina zaune a shago sai ga wani bawan Allah ya zo rimi rimi maka gaisa ya ce bawan Allah nan ba kaza ka bani ya je ashe ashe ashe gashi gashi gashi gashi ke kin san wani abu kwana kwanan nan za ki ji an fara alhaji ma'azi mai lemo <laughs> ka mun bayani in gane daga nan kuma za a kawara dan dan dan kin san dan dan din nan sun fi <laughs> Allah ya sa Allah ya tabbatar mana da alkhairi don haka mun yi da su yanzu za su kira ni za mu je a fara buga harkoki za a zauna a ce mana ga kullum dai akwai sallama kin ga ba zan rinka dawa gidan nan hannu rabbana ba sannan in aka yi ciniki za a kasafta kowa da kasansa za a rinka ware masa kin ga insha Allah rayuwa yana taurare duk ko maɗannan za ta tashi <laughs> ai alhamdulillah shi yasa zama da abokin kirki abu ne mai matukar fa'ida gani na da kariba da ake kuma ana kyautata masa zaton mutumin kirki ne shi yasa ni ma aka kalle ni a matsayin mutumin kirki shi yasa mutane su rinka abotaka da mutanen kirki domin ilmar ila ta tas'al a basar ƙarini fa kullu ƙarinin bil muqarin yaqtadi haka malam mai ta'lim ya kar ka tambayi wane ne abokinka abokinsa misali in kana so ka gane waye mutum ka kalli wa yake tare da shi in mutumin banza yake tare da shi shi ma mutumin banza ne in na kirki ne na kirki ne in yi tarayya ta da ƙari alhamdulillah gaskiya ne amma mai gida ina da wata 'yar shawara kamar yadda wayannan mutane suka ga nagartarka da amana suka ka cancanta kuma ka dace suka baka wannan matsayin don allah mai gida ina roƙonka da ka rike musu amana ka kuma kasance mai cika alkawari insha allah kuma ba zan ba su kunya ba ah, yau akwai cin daɗi a gidan nan mai gida kin ji kike kuma fara da iyawa a ah, to me ake jira tun da allah ya hore mana yanzu yadda muka yi da su za su kira ni za mu je mu zauna a shirya yadda kasuwanci zai kasance gaskiya ne ko dai ya kasa kullum dai akwai sallama da za a rinka bani kin ga ko a nan insha Allah za a warware ba dai za a rinka dawa gida haka hannu raba na ba sannan kuma in an yi ciniki kana da naka kasa a gaskiya abin yayi a'a ikon Allah ta ai ga ma mutanen da Allah a hagu da ka ji salamu alaikum rake ya alhamdulillah lafiya kalau ya gida eh gobe da safe to insha Allah insha Allah eh nagode alhaji Allah ya kara lafiya eh insha Allah zan shigo da wuri eh Allah ya kara sutura nagode <laughs> to kin ga ikon Allah gobe gobe aka ce in fito dan Allah Allah mun gode maka mun gode eh ke mu daga ciki a ah, to ba zan ƙarasa mana abu to ina ciki biyo ne kenan, ai zaka ci daɗi yau insha Allah gidan na akwai cin daɗi insha Allah Wallahi ba ki da dama. To albishirinki. Fari ko ja. In muka rufe sai kin bani. To abin nan dai ya kan kama. <laughs> Wannan gudu ai sai ki je ki fasa mun kunni. Wallahi ke dai ki bari. A ina cikin nishadi da farin ciki yau dinnan. nan. wallahi kuwa eh wa alaikum salam eh to bari zan kira ki sai mu magana daga bayan mu sanya za a ko ta na gode a jiya sadiya alhamdulillah <laughs> kai na ba ki da rana ha shafa'atu Na'am Am Hajiya dama abin da ke tafa da ni. Na zo ne in jaddada godiya na a gare ki kuma in roƙi gafara. Duk da yake a baya na yi wauta da ƙuruciya da shashanci. Amma a yanzu na fahimci cewa na yi kuskure. kuma na yi nadama kuma na yi shirya zan gyara duk wani kuskuren da na yi hajiya na gode sosai allah ya saka miki da alkhairi domin kwa zama da ke shi ya nusar da ni da kyautatawa da rashin kyautatawa na na tabbatar da a ce ke ba mutumiyar kirki ba ce da ba zan tsinci kaina a halin nan da na tsinci kaina na farin ciki ba don haka na gode allah ya saka miki da alkhairi don kin zama salar canza rayuwata da wasu abubuwan da na yi a baya na gode hajiya shafa'atu ina ga ba wuri na ya kamata ki zo neman gafara ba ya fi dacewa a ce a gurin mijinki kika je kika nemi gafara duk da dai kusan abu ɗaya muke nema amma ina ga ya fi dacewa da ki je gurin mijinki ki nemi gafara kuma ina ga kamar kin yi latti amma dai ki je je ki ba shi haƙuri ina da yaƙina insha Allah zai yi haƙuri kuma sai ki kiyaye gaba mm, mu je ciki mu ci abinci ko a'a na shi. na ci abinci a gida kafin in fito Allah shi fa'ato to ba damu ta hajiya ni zan tafi to shikenan shi fa'ato yau Sai an jima. ko zuwa ya gaya mata to ne ma ya gaya mata da yaba ba fasa zan ba tana gidanta ina gida kuma ya amince to yi ne matsala ta wayo Allah yanzu abin namu har ya kai haka ayya ma faka da auren ka mun daga gida da auren nawa auren wa ni da ke lalabta mun daga gida வாங்கல்ல வாங்கல்ல வாங்கல்ல